كادوا ليستفدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ubangiji mu mai girma da ɗaukaka ya ce wa in ka dole ya fi junanka saura kirisma su fitine ka ko su jefa ka cikin fitina litaftari alaina ghaira la yaftinu wa in kadu la yaftinunaka bima an alladhi domin su raba ka da abin da muka maka wahayinsa litaftari alaina ghaira domin ka ƙirƙiro mana wani abu daban ba shi ba wa idan lantakhaduka khalila kuma inda ka yi hakan yadda suke so wai da sun ɗauke ka a matsayin masoyi idan la azabana ka dhaif al hayat wa dhaif al mamat in ko da ka yi hakan to fa tabbas da sai mun ɗanɗana maka azabar ninkin azabar rayuwa da ninkin azabar mutuwa Idan zai إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا kuma lallai da ba za ka samu wani da zai taimake ka akan kanmu ba wa in ka tafi la ka min al-ardh ka min ha? kuma saura kiri sun yi kusa su girgiza ka a cikin ƙasa ƙasar makka kenan da yi ha? domin su fitar da kai daga cikin ta? wa inda sun fitta kai a cikin ta kuwa la yalbasuna khilafaka illa qalila su ma ba za su zauna a cikin ta ba bayan ka sai dan lokaci kankani sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wannan ita ce al'adar waɗanda muka aiko gabaninka daga manzanninmu wala tajidu li sunnatina tahwila kuma ba za ka samu canji ba a cikin al'adar yadda muke gudanar da al'amura waɗannan ayoyi da kuka ji ayoyi ne akan abin da ya gudana tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka bayan abin da Allah ya gaya mana a ayoyin baya waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana yau na domin kulla su bi imamihim kowace kowace al'umma kowace jama'a kowane taro na mutane za mu tayar da su tare da shugabansu sai Allah ke nuna maka a nan cewa ba fa kowa ne za ka bi nasa da ra'ayinsa ka yarda ya zama shugabanka ba idan ka ce duk wanda ya kawo ra'ayi za ka bi ra'ayinsa to za ka faɗa ruwa kuma za ka zama cikin waɗanda suke da shugabanni ko jagorori waɗanda za su kai su ga halaka shi yasa Allah a nan yake cewa kai ma faɗin da ba don Allah ya so ka ba da wani yarin jaye ka kabi ra'ayinsa kuma da ya ja ka kasa ki hanya ne abin da ake cewa duk yadda Allah baya so ka riƙi shugaba ko jagora wanda yake batacce don kar ya batar da kai to kana neman shiriya da datarwa daga wurin allan domin har ka fada ramin ko tarkon irin waɗannan shugabanni mabarnata wakilan shaitan amma idan ba da taimakon Allah ba to za ka iya zamewa sai ka bi su ne Allah yake ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya ce inda ba don Allah ya so ka ba da ka ɗan karkata kaɗan zuwa gare su saboda za su yaudare ka kwaɗayin da kake da shi akan sai sun shiryu zai iya sa har su sa ka rufa kai ma ka je ka yi kuskure amma Allah ya tsare ka ba za ka yi kuskure bisa ra'ayinsu ba wannan shine ma'anar wa in kadu la yaftinunaka mujahid da waɗansu suka ce abin da ya sa aka saukar da wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana makka ya zo jikin ɗakin ka'aba sai ya shafi ko ya shafi hajarul aswad sai suka ce masa ba za mu sake barin ka ka zo ka taɓa wannan wuri mai alfarma ba sai ka je ka ɗan kusanci allolinmu su ma ka ɗan taɓa su ka ɗan. abin ka zo ka taɓa ɗakin ka ba in baka ba za mu hana ka to shine Allah yake cewa sora ka ɗan kai ma da sun yaudare ka saboda idan kana tsammanin in kai hakan zai sa su fara sauraron ka har ka ba su kalmar da za su karɓa to shine wa in ka dula ka kadu dukin nan yana nufi wannan wa in din damiru sha'an yana nufi wato yanda al'amarin yake kadu ai karabu an yaftinu ka ai an yuqibu ka bil fitna an alladhi awhayna ilayka ai liyasrifuka amma awhayna ilayka min alquran sura kadan sura kiris kai ma kai kusa ka fada tarkon su da sun fitinar da kai da sun sa ka a cikin fitina ta yadda zaka bar abin da muka maka wahayinsa shine wa in kadu la zunaka waɗannan kafiran sun so a ce ai la yaftinunaka sun so a ce da sun dora maka fitina da sun sa ka a cikin rigima tsakaninka da ubangijinka anil ladhi auhayna ilayka wai akan ka bar abin da muka warka wahayi na cewa ka bauta wa Allah shi kadai wa a'rid anil mushrikina kuma ka rabu da mushrikai da shirka ba ruwanka da harkar su kana harkarka suna tasu lakum dinukum dini la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu ni bazan bauta wa naku kuma ba ku bauta wa naku ba li amali wa lakum amalukum aiki na daban aikin ku daban Allah ya riga ya raba gari to shine Allah ya ce sun yi kokarin su nuna da za ku hada addini tare a tafi tare inda kai haka kuwa to da ka rubuta cikin fitina shine wajen ka dula ka. عن الذي auhaina إليك أي ليصرفوك عن الذي auhaina إليك min الكتاب abinda muka saukar maka na littafi da abinda ke kunshi a ciki su so su raba ka da abinda ka san shine Allah ya ce kar kuma sai ka so ka bi abinda suka ce taftari alaina ghaira wai so suke ka kiro wata aya ko wata sura ko wani wuri a cikin Qur'ani da zai daidai da abin da suke so taftari alaina ghairal alquran so suke ka kawo wani abin da banban da wannan qur'anin da a cikinsa akwai ku yi nan in yi can ku kama hanyar ku ku kama hanyar ta to so suke ya kirkiro ta ayar da ta dace da yadda za a zauna wai saboda a zauna lafiya a fahimci juna dukkan jama'a ɗaya ne ka zo ka raba kai yanzu ka samu wata aya mana da za ta samu yadda za mu ɗan haɗa a daina wannan abin da ke cewa an raba a'a ka nuna cewa a ɗan haɗa to shine a alaina gaira suna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi dan kokarin sa da zai san kawo wata aya da za ta nuna a tafi Allah kuma ya ce ba za a taɓa iya tafiya tare ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin an gane ko Allah ba zai taba iya hada musulmi da kafirai su zama iri daya ba to shine litaftari alaina ghaira yana daidai da abin da Allah madaukakin sarki ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hada aw badilhu kafirai sai su ce wai ka kawo wani qur'anin banda wannan wannan qur'anin naka ya cika tsauri komai a ciki kawai ya ce mu kafirai mu kaza fada muke ciki a yanzu abin da zaka yi ka kawo dan wasu abubuwa masu dan sauki yadda za mu rika fahimtar juna au ku ko ka rika canza ayoyin su yi daidai da yadda muke so kuma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka ce da su ai ba ni ne nake sa baki a ciki ba ban isa in canza komai don son raina ba in attabi'u illa ma yuha ni kawai ina bin abin da aka ce mun ne inni afafa ina su rabbi azaba yawmin azim ni ma tsoro nake kar in saba wa Allah in kirkiro wani abin da bai sani ba Allah ya zama ya kama ni a ranar a rana mai girma ko kuma ya kama ni a da azaba mai girma a ranar kiyama to shine an alladhi awhayna ilayka لتبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إن دا كاي musu haka da sun rike ka a matsayin khalil shine alhabib as-safiy fil mahabba al-khalis fil hukm wanda yake son ka so na tsantsa na karshe da ka a matsayin babban aboki lattakhaduka sadiqan habiban Khalisa. da sun ɗauke ka a matsayin masoyi na gaske kuma abokin zama saboda ka fi abin da suke so Allah kuma bai yarda a ji sauran kowa ba walaula an tabbatna Allah yake inda ba don mun tabbatar da kai ka tsaya akan kafarka ba laqad kita laifin ilayhim a qalila kai ma fa saura ka da bi nasu ba laqad kita tabbat yi kusa da ƙar ƙararta har kanu ilaihim Shai'an sabilu ilaihim shay'an qalilan ai kaso ka biya abin da suke so saboda kawai tsananin kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ayi imani ba a tunanin sa kaman idan ya dan su suka zo suka saurare shi aka zauna to daga baya za su karɓa sai ya gaya musu mai zafin a fara da kaɗan to shi kuma Allah sakonsa kaman sha'a falyu'min wa man sha a sha'a falyakfur in ka ga dama ka karba shi ba lallaba ka yake yi ba in ka ga dama ka bari abinda zai bada kyautar aljanna sai ya lallaba ka in kana so ka yi in ba ka so ka bari amma a ce za a hada gaskiya da ƙarya a'a wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa ba ta taba haduwa idan dai gaskiya ta zo to za ta markaɗe ƙarya ne ta ɗaga ta wurin. shine Allah maɗaukacin sarki yace laqad kitta tantamu ilayhi shay'an qalila idan la azaqna ka dhif al wa dhif al mamat Allah yace in da ku ka bi nasu wallahi da sai mun ɗanɗana maka tsananin azabar rayuwa da tsananin azabar lahira kuma ninki biyu za mu baka dhif al hayati bi ma'ana mislai ko almislai ne min al'azab fil hayati duniya wal mislai ne min al'azabi fil akhirati ba'da al da mun dandana maka azabar duniya kashi biyu mu maka azabar lahira ma kashi biyu kuma la tajidu laka alaina nasira kuma da ba za ka samu wanda zai taimake ka ba balle ya kwace ka a hannunmu wannan yana daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa a ce mu ga sallallahu alaihi wasallam zai kirkiro wani abu na Qur'ani ko min kaɗan dinsa to Allah ya ce sai ya kama shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce maganganun da suke nema ya kirkiro da a ce zai faɗa da kansa ya ce Allah ne ya ce la akadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama da mun masa kamun ƙarfi sun malaka ta'ana min hulwakin kuma da sai mun tsinka masa laka amma ku min ahadin an hajizin kuma ba za a samu wani da zai biya kare shi ba daga kamun wannan biyu tabbatar maka da cewa wannan alkur'ani sa daga Allah yake ko harafi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara ba kuma bai isa ma ya ƙara ba Allah ma ya nuna masa cewa wannan fa ba ma shi gensa bane ba ma zai iya ba haka ittabi ma uhiya ilaika min rabbik abi kawai abin da Allah yake maka wahayi naka kenan ka karanta musu abin da nace kutu ma uhiya ilaika. abin da aka ga maka kawai ka karanta ka tashi wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama kar ya karba kai ne kake gani kamar za a bi su da lalama ubangijinka baya bukatar sai ya musu lalama to shine ma'anar thumma la tajidu laka alaina nasira wa in kanu la yastafizuna kuma waɗannan mutane sun yi kusa a ce su jijjiga ka su girgiza ka bi ma'ana kado an yuzi duka sun yi kusa a ce su ɗaga maka hankali su girgiza ka min al a ƙasar makka yi yukriduka minha su ta daga maka hankali su ta fitinarka su ta azalzalarka su ta kawo maka kowace irin masifa saboda suna so ka bar garin saboda sai sun kore ka a garin saboda su suna ganin ka dame su sai Allah ya ce inda sun kore ka ka bar garin kuwa Ya la yalbasuna khilafaka illa qalila su ma ba su zauna su dade ba sai an gama da su saboda idan duk mutane aka turo musu annabi sai suka yi sanadiyar da annabin ya fita to su ma haka za su zauna ba a lokaci ɗaya da Allah zai gama da su shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya bar maka ya koma Madina shekara nawa suka yi daga barin ka zuwa wurin ba shekara biyu ne kada aka yi suka tashi suka je aka ja kaɗu da su a bakar aka musu fata-fata aka kankashe jagororin kaga su sun kore ka amma su ma ba zauna ba suka sake zuwa a uhud suka sake zuwa a haza suka yi ta zuwa karshe dai sai da annabin sallah alaihi wasallam bi su har inda suke yi fata-fata da su kuma ya garin ya zama nasa saboda duk mutanen da aka ba su annabi suka kore shi to shi in ya fita su kuma ba za su zauna ba shi yasa idan Allah ya ce wa wani annabi kai ka fita to fa su kuma fa innahum qaumun innahum jundun mughraqu su kuma fa su kuma za a gama da su ba yanda za a yi a ce kai ka fita su kuma su zauna su ce su kuma su zauna lafiya to ne wa idan la yalbasuna khilafaka ay la yamkusuna ba'daka fiha illa qalila su ba za su zauna ba su ma sai dai dan lokaci kaɗan sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina wannan ita ce sunnar Allah haka Allah yake yi da sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina wala tajid bi sunnatina tahwila ba za ka samu canji ba ai tabdilan وتغييرا لسنتنا ولا تسامو canji ba akan tsarin tsarin Allah iri ɗaya ne ko ba wanda ya isa ya canza wannan tsari in dai har kuka kore annabi to kuma ba za ku zauna ba waɗannan ayoyi da muka ji mun ji babban darasin da suke kunshe da shi shine nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ya kirkiro alkur'ani ba dukkan abin da yake cikin alkur'ani na Allah ne babu ko kalma ɗaya a cikin alkur'ani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai abubuwa da yawa da za su amfane mu a cikin waɗannan ayoyi Allah ce wa in kadu la nunaka fa'ida ta farko ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahala da mutanen nan ya wahala da mutanen nan Allah ya ce mutanen nan sun so su saka a cikin fitina su kama ka matsala da ubangiji saboda su inda sun ga cewa sun halaka to so suke kowa ma sai ya halaka waddu law tudhinu yudhinu suna neman abokin halaka suna neman abokin mutuwa ne so suke idan sun karkace sai ka dan karkace Allah ko ya ce kar a bi su wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun na, idan ka bi nasu to kai kuma wuta za ta shafe ka to amma sun so su fitini annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan fa'idar ne yasa mutane malaman tafsiri suka yi wannan wurin fassara biyu suka ce ko dai ma'anarsa kamar yadda muka ce saura kiris su ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi nasu saboda kwaɗayin neman su shiryu waɗansu kuma suka ce a'a da Allah ya ce wa laula an naka sai suka ce laula ai har harfin kina'in wujudi ne yana nuna ba a yi ba ne don haka ba wai sun yi saura kiris a ce su sa ka auka ba a'a sun nemi hakan amma ba su samu ba wannan shi ne fassarar da waɗansu suka yi suka ce saboda ai Allah da ya ce wa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada wa ai bi fadlillahi alaikum zakakumullah da kuma Allah madaukakin sarki ya ce laula ammanna Allahu alaina la kasafa bina bi ma'ana annahu lam yahtis bina laula in sami'tumuhu qultum bi ma'ana lam taqulu ana ganewa don haka da aka ce laula wa laula an sabbatna ka inda ba don mun tabbatar da kai ba da ka fada musu to ai baka fada musu bane shi yasa aka ce da ba dan don haka bai ma karkatan ba fassara waɗansu kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karkata wa wata hanya ta kafirai ba idan kuma an ce waccan fassarar da malamai suke cewa ya so ya karkata ɗan kaɗan sai Allah ya tabbatar da shi ya hana karkatar saboda Allah yana so ya bar annabinsa sallallahu alaihi wasallama a matsayin clean duk su da su da su da shaidan ba su iya cin nasara a kansa ba duk kwaɗayinsa a kansu shiru bai iya sa sun sa ya fada tarkonsu ba sai aka ce to in dai haka ne me zai sa Allah madaukakin sarki ai me zai sa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka shi ma'asumi ne kuma a ce wai har yayi kada yarkaru ilaihim shay'an qalila yaya za a ce wai kafirai har sun dan so kiris da sun ja shi me yasa aka dan samu dan step forward da har ya kai sura kiris sai suka ce ai tunda an ce wato laƙar kitta ya tsaya ne akan alhammu to alhammu kuma ɗaya ne daga cikin maratibul kafdi waɗanda suke tada da al'azmu don haka ba zai taɓa ba a kai matakin da zai iya zama kayi laifi ba har fito muku da abin idan mutum ya yi niyyar zai yi abu akwai mataki mataki mataki kafin a je ga niyya ta tabbata har a kama ka kayi laifi ko a tabbatar maka kayi daidai martaba ta uku ita ce alhaji martaba ta biyu ita ce alhafi martaba ta uku ita ce hadithun nafs martaba ta hudu ita ce alhammu martaba ta biyar ita ce al'azmu kun ji su guda biyar kowane mutum kafin ya tabbatar da zai yi abu sai an samu ya bi ta waɗannan matakai har ya na ƙarshe kafin a kama shi alhaji shine ka ji ɗan ƙilu abu ya ɗan zo maka a rai mummunan tunani ya ɗan zo maka amma fa ya murhu kira sai ya wuce abinsa kowane mutum yana samun irin dan wannan wani mummunan abu ya dan wuce ya dan zo ranka haka zai wuce sai ka bata wannan shi ake ce alhaji Alhaji shi ne wanda yake gaba da wannan ya dan zo sai dan zauna kaɗan sai kawai sai kamanta da abin a ah, wannan wannan bai kamata ba kuna fahimta kaga wasu suna yin wani abin da ba daidai ba sai ka ji ya dan zo maka kai ko dai wannan abun ce yake ce a ah, kai kai kai kai a wancan na farkon ya dan zo baka ma tsaya ka yi tunanin sa kai ba kawai sai wuce wannan kuma ka dan tsaya ka dan yi tunanin sa shine khabara ala bali ya dan sauka a kwakwalwarka kadan daga baya sai ka yarfar na uku shine hadithun nafs shine kai tazancin sa a ranka kai ko dai ko dai mu maza a yi da mu ne na hudu ne alhamdu mu ma za a yi da mu mu ma fa ya kamata a yi da mu shi ne alhamdu ka ji kamar kai ma fa ko za ka bada kai ne gori ya hau sai al'azmu kawai ni ma bari je a yi da ni amma baka riga ka je din ba ka gama yanke hukunci cewa za ka je daga lokacin da za ka zabura a fara aiki shine al'azmu kun je su matakai guda biyar So da na farko da na biyu da na uku da na hudu duka Allah baya rubuta maka laifi saboda rahamar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha kuma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi Allah ya yafe wa al'umma ta abin da suka tuna a ransu matukar ba su faɗa ba kuma ba su yi aiki ba idan ya kai al'azmu kawai bari in faɗa sauran faɗan ne kuna fahimta wannan shine al'azmi idan kuma bari in aikata ne saura aikin wannan shine al'azmi duk abin da bai kai bari in yi har ka zo za ka yi wannan duk a rubuta maka laifi kowane laifi a duniya inda kawai kana tunawa ne ina ma ina ma sai ya ga ce kaya ma dai tun da ba mu bane dai mu hakura baka yi niyyar za ka yi ba to iya wannan tunanin shedan yana sa wa kowane mutum a duniya shi sa Allah ya ce ya yafe shi saboda Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukuhu yuhasibukum bihi Allah shine Allah zai ce a abin da yake cikin ranka zalla wannan Allah yayi rangwame rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ya ce karfa altu Shi ne ma'anan ma ba kasa na nabi wannan ba za ka iya kontrolin ba a cikin ranka yake ba kai kasa ba shi ɗan da yake sa maka kuma fighting din hakan ma shine imani ai ya sa maka kamar ka ita ka ɗin shi ne imani inda zuciyarka irin ta mala'iku wuce ta yadda su ba sa ma ji to ai ba a yi jarabawa ka ci ba amma ya zo maka kana ganin wasu rayu kai ka haƙura kai ba ka yi ba wannan shi ne zai sa ka samu lada to a cikin waɗannan matakan shine na kitta tarkanu ilaihi shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya dan zo ransa ne ko dai idan mutanen nan ne sai ni ma taba sai ya zama za su biyo ni in suka biyo sai zo yi musu wa'azi shine magana ya dan tuna haka to shine Allah da yake yana leko har irin dan wannan din ma shine Allah yake ce ka faso fada sai ka da ka dan difa a wai ya ce zai bi nasu ta hanyar ya kauce wa hanya bane a'a shi bukatarsa ita ce ya jawo su su zo in bai je baya za su su zo kuna fahimta shine Allah ya ce karka sake haka ka so ka karkata Allah kuma baya son karkata kai hanyar ka su yi hanyar su kun gane maganar don haka sai ya zama har yanzu Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi bai taba yin tunani mummuna ba akan ubangijinsa akan wannan hannu da muka ce shi ne na ƙarshe a ƙasa kafin azumi shi yasa malamai suka yi sabanin da muka yi bayani tun a tafsirin suratu yusuf idan ba ku manta ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha babu sabani akan wa laqad hammat bihi saboda ita har ta yi wara wa datu inda sabani yake shine wa hamma biha bayan kuma shi Allah ce an nafsihi kuma Allah ya ce laula an burhana rabbihi to me ma'anan wa hamma biha kuna fahimta amma dai gaskiyar zance shine hammu baya kaiwa laifi har sai in ya zama a azmu shine wanda yake tare da aiki fa'iza azamta fatawakkal ala Allah kawai sai ayi aiki kun fahimta da kyau in ka dula naka ashe kafirai suna da haɗari kwarai da gaske da za su iya saka a cikin fitina kuma wallahi idan ka bi nasu za su kai ka su baro yanzu inda zan baku wani misali na zahirin waƙi'in abin da yanzu duniya take ciki a middle east yakin da ake yi tsakanin america da isra'ila a hannu guda da iran a hannu guda kullum muna addu'a a kan Allah da taimaki musulmi a kan kafirai to amma kai ka ce babbar manufar isra'ila da amerika kamar sun cimma burinsu dama ba damuwarsu kadai su rusa iran ba damuwarsu ita ce su ruguza haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen musulmi gabas ta tsakiyar nan ita ce headquarter musulunci ko muna so ko ba masu saudi arabia ita take rike da wurin da aka saukar da alkur'ani kuma a can take rike da wurin da alƙiblar musulmi take kuma a can ne take da inda aka ajiye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa tashin kiyama a nan yake sai a ranar kafin ya tashi don haka wuri ne mafi daraja a wurin al'ummar musulmi Iran din nan tana gefe ɗaya daga cikin ƙasashe ne mafi ƙarfin tsarin civilization na da ya daɗe a cikin ƙasashen musulmi kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfi na soji da kuma tsarin siyasa da gudanarwa a cikin ƙasashen musulmi haɗa tsakaninsu ba ƙaramin ci baya ba ne wa musulmi ko da akwai bambancin aƙida saudi arabia tana tsarin bin sunna iran tana tsarin bin shi'a amma tun da dukkansu suna jingina kansu da musulunci ba ci gaban musulunci ba ne a ce akwai tankiya da rashin fahimta da har zai iya sa a ce ana nuna bindiga a kashe juna to amma isra'ila da amerika babban abin da suke fata shi ne ya zama ba sai sun ɗauki makaminsu sun yaki saudi arabia sun yaki bahrain sun yaki kuwait sun yaki united arab emirates sun yaki sauran ƙasashen musulmi ba suna so ya zama da makaman su musulmi ne za a yaƙe su sai zama yanzu sun sa sun firgita iran sun harba ta yadda tana harba makamai a cikin ƙasashen 'yan uwanta alhali wuraren base ɗin da su saboda rashin kan gadonsu suka kawo amerika suka bata wai akan tafiya kare su da karkataccen tunaninsu ba ta iya amerika ba ta kare su ba a da yanzu gashi har iran din tana ka musu hari kuma ita amerika ba ta ƙoƙarin tsare harin da ake kawo musu sai dai ta tsare harin da za a kai wa isra'ila ta sa ɗinta da sojojinta da kayayyakin makamanta amma ta kwashe sojojinta da mutanenta tana ta mai da su gida ta ce ku kashe kanku sai zamana ginin ginin ma'aikatar a harkokin wajen embassy na Amerika da yake riya wadda ita iran ta kai hari ta kona shi saudi arabia ne ta gina wuri base in mafi girman base na amerika da yake ƙasar ita ita ce ta gina shi ita kuma yanzu iran tana zuwa tana rusa shi idan ta rusa shi ta yi asara ne wa ƙasar ba wa amerika ba sannan in aka zo sake ginawa ƙasar ce za ta gina ba amerika ba sannan duk magana na amerika sun ce tun da ake ciki wani harkar su an kashe musu mutum uku ne su kuma iran an kashe musu mutane da babu adadi mafi munin abin shine yara 'yan makaranta a cikin makaranta ta nazari primary school aka jefa bom ya kashe yara kanana guda 160 mu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke mana ran musulmi kwaya ɗaya kadai ya salwanta gara ɗakin ka'aba ya rushe kuma ran musulmi kwaya ɗaya ya fi dukkan kafiran duniya dukkan su mutu akan mutum ɗaya musulmi ya mutu ta ga shi su idan an kai hari a isra'ila sai dai a ce wani ya yi rauni wani ya kare wani ya duk suna da karkashin ƙasa su kuma nan in an kawo musu duk su kuma ana ta kashe an kashe mutane duk zuwa yanzu sannan yanzu ba a ira iran ba kawai tana kai hari lebanon tana kai hari ina dama abin da su suke nema kenan sai zama su musulmin su kashe kansu su masu zo su ƙara kashe su wannan shi ne kaɗan da abin da zai nuna maka da tsarin su yahudu da kuma kafirai wa in ka dula ya fi nuna ka su fa sun samu damar da za su saka a cikin fitina kullum abin da za su yi kenan yanzu abin tsoron shine Allah ne kaɗai ya san ina yadda wannan abin zai tsaya banda matsaloli namu na cikin gida wanda ana cikin wannan abun yanzu kuma america ta turo sojojinta zuwa najeriya ana cikin wannan abun shi yasa a waccan juma'ar lokacin da muka yi hudu ba kuka ga hankali na ya tashi lokacin da ba a fara wannan abun ba waɗannan abubuwan ne na tsinkani to gashi kuma Allah ya riga ya jarrabe mu an riga an fada a ciki waɗannan abubuwan ne al'umma ta al'umma ta al'ummar annabi na sallallahu alaihi wasallam shikenan mu mun zama kawai kamar kiyashi sai dai a kakkashe mu a kowace fitina a kan mu take sai yaushe fatahin Allah zai zo mana Allahu mu yi hankalin da zai sa Allah ya rika mana yakin da kansa ba mu riga mun yi ba tukunna Allah zai ce ku yi da kanku mu kuma ba mu kai karfin da za mu iya da kanmu ba ga matsiyata a mu waɗanda ko an yi addu'a su ba za a karbi addu'ar ba to wannan shine abin da Allah yake gaya mana akan kafare in dai kafare suka samu dama wa in ka dole nunaka idan suka yi wa annabi sallallahu alaihi har Allah ya ce sora kiris domin kuma ba ai ba kiris din wa in kadu la yaftinunaka 'anil a awhayna ilayka su damuwar su shine abin da aka yi maka wahayi kisa kullum binciken suke yi orientalist da sauran masu yin bincike akan abubuwan addini suna buɗe ƙur'ani suna gani sun san manufar musulunci sun san abin da muka sa a gaba sun san tarihi sun san ɗaukakar da muka samu a baya ba za su taɓa yarda suna ji suna gani wannan ɗaukakar ta dawo ba shi yasa tun lokacin da Netanyahu yake kamfe yake cewa in ya hau mulki abinda da zai iya kokarin sa shine sai ya kwance tsamarar duk wata kasar musulmi a duniya yace zai fara da Iran saboda ita ce babbar barazana sannan daga baya kuma sai su koma sai su koma kasar musulmi ya tsaya a tarihi wadda take da nuclear weapon ita ce ita ce Pakistan kaka target ɗinsa shine shi yasa ka ga yanzu sun ingiza faɗa tsakanin pakistan da afghanistan duka ba kasashen musulmi ne wannan pakistan din ita ce ƙasa ta biyu mafi population ɗin musulmi a duk duniya afghanistan ita ce ƙasa wadda tafi kowace ƙasa yanzu tsole ido wa america saboda ita ce suka sa america suka kwashi kashin su a hannu suka bar musu ƙasa ita ce kuma kasar da yanzu ake gani ta tsaya a kan asalin gargajiyar addinin musulunci na da akan akan irin da su suke shari'a to yanzu an sa suna ta yaki sai Pakistan ta je ta buga bom su ma su za su rama kuma ita Pakistan America ce take ba makami ita kuma Afghanistan India ce take kare ta Indiyan kuma a cikin kasan ba kasan da ake kashe musulmi ake nuna wa musulmi cin kashi kamar irin abin da ake a India duk musulmi sun zo kowa kowace tsada sai tana neman ta samu sauƙi wai a wurin kafirai kafiran da wa ka dula ya fi nuna ka in sun samu dama za su fitine ka an lalabi auhaina ilaika su raba ka da abin da aka saukar maka to shine Allah ya ce walaula an sabbatna ka inda ba don fa mu ne muka tsayi da kai ka tsaya ka kan kafar ka ba fa wallahi da sai ka zame Ke sa in Allah ya rabu da ku to sai dai ku zame kawai kada kitta tankaru ilaihim shay'an qalila wallahi ai kusa da ka bi nasu Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam makircin kafare yana da yawa wa kad makaru makaru wa in kana makruhu li tazula minhu al-jibal Allah yake sun yi makircin da yayi girman da zai iya sa inda za a tsora akan dutse sai dutsen ya tashi a wurin sannan waɗannan suna nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki ke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan munafuncin dare da rana da shirye-shirye da makirce-makirce da wanda ya sani da wanda bai sani ba amma Allah ce walaula a tabbatina ka mun tabbatar da kai ba za su iya raba kana wannan aikin ba sannan wannan yana nuna mana cewa Allah ya ce idan la azaqna fa zai ifal hayati wa zai ifal mamati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne a gaban Allah kuma baya iya yin wani abu a cikin addini da Allah bai saka shi ba wannan addinin shi ya kirkiro komai a ciki ba Allah ne yake gaidin ɗinsa ya za a yi yaya ba za a yi ba shi yasa Allah ya ce da a ce za ka yi da sai mun dandana maka azabar duniya da azabar lahira sannan wannan yana koyar da mu cewa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce masa inda zaka kara wani abu sai mun ɗanɗana maka azabar duniya da azabar lahira to in wanda ba manzon Allah ba yayi kuma fa shi yasa ka jira ranar lahira zaka sha kallo wallahi ranar lahira zaka sha kallo waɗanda za su raba mutane da abin da Allah ya saukar musu su kora su akan wani abu na son ransu batar da al'umma gaba daya irin waɗannan su kuma in sun je gaban Allah yaya Allah zai yi da su waɗanda suka kwace wa Allah power da ta tashri'i a sa mutane dokoki su kuma suka sa irin nasu kuma dole a bi sannan wannan yana karantar da mu da Allah ya ce da mun ɗanɗana maka ifal hayati wa ifal mamati ninki shi ne duk lokacin da babba ya yi laifi to Allah yakan kama shi da babban kamu idan karami ya yi laifi sai Allah ya kama shi da daidai matsayinsa shi ta Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kai za ka yi laifi fa mun zo kama ka ifal hayati za mu ninka maka azaba ne ba irin azabar da za a yi wa sauran mutane cikin talakawanka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kowa tsoron Allah tsoron Allah yake ji da gaske saboda Allah ya nuna masa cewa in ba yi laifi to shi fa ba za a yi masa irin yadda za a yi wa talakawansa mabiyansa ba shi za a masa tsaye kamar yadda Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi laifi to za a kama su da laifi biyu ne man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhifayn shi yasa idan babba aka tashi masa fada haka ake masa idan la azakana ka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat kuma ashe Allah yana iya yin azaba dubul a duniya kuma ke a lahira irin su ne na zalika lakum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adabun azim irin su ne sanu'adhibuhum marratayn sun mai radduka ila azabin azim shine a maka a duniya kuma a sake maka a lahira Allah ka tsare mu daga wannan إذا لأذقناك ضعف الحياة الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا حما براك تمون دزي تيمكي كبا تبلن تراكم وني Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama inda za ka yi ba wanda zai iya taimakonka kai kuma an kai to waye zai iya taimake ka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ga mabiyansa ai ga abokansa irin su jibril ga sauran annabawa waɗanda suke deputies ɗinsa sa ga sahabbansa amma duk waɗannan fa ya ce ba za su iya tsaya masa ba inda zai laifi Allah ya kama shi to kai akwai wanda yake tsaya maka kana da wata gata ne ka tsaya kawai ka bi Allah kawai ka zauna lafiya ka tsaya ka bi Allah ka zauna lafiya kawai وإن كانوا لا يستفزونك ya الأرض ليخرجوك منها min al'arzi ne yukuri duka min ha Allah ya ce ko sun so sun yi da sun kore ka a garin za su ta jijjiga ka su ta girgiza ka don ka bar musu garin Wani na ɗaya daga cikin ajanda ta kafirai shine in kana zaune a wani wuri kuma ka tabbatar da addini su suna so ko ka daina addinin shine liyafti wa in ka bi liyafti ka an allazi auhayna ilayka taftari alaina ghayra ko kuma su kore ka in zaka yi ka bar su ka musu wurin ko ka bari ka zauna a nan sai ka bi nasu waddu law takfuruna kama kafaru ka takununa sawa'a kafirce sai ku zama iri ɗaya amma in ba za ku bi nasu ba su za su kore ku dama innahum in yasfaqukum mene yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su wa waddu law takfurun bukatar su ita ce kawai kuma ku kafirta innakum in yadhharu alaykum ha yarjumukum aw yu'idukum fi millatihi ko su kashe ku ko ku dawo addinin su shine kawai dama ka zaɓi ɗaya ko a kashe ka kore ka a wurin ko kuma kawai ka canza addinin sai ka ci gaba da zaman ka to shine wannan cewa kawai dai option na farko shine ka bina su ko kuma option na biyu shine su kore ka kawai wannan ya nuna maka cewa shi yasa Allah ce sunnata man na arsalna ka tun da ba haka ne ba kar ka dauka sabon abu ne kabare ba za su taba daina wannan ba har karshen duniya in ka kadu zuna ta min al-ardi bi yukhrijuka minha la yastafizunaka mun karanta ayar wastafziz man istata'ata in ba ku manta ba yawa ka girgiza ka jijjiga ka rikita wanda ka samu dama to shine su ma za su ka rikita maka kwakwalwa ka ce to me yasa ba zan jefar da kwallon mangoro a huta ba su ce damun ka da fitina har sai ka ji kamar ka bar musu garin to Allah kuma bai yadda ba ku tsaya ku bauta wa Allah walau kari halkafiru shine ma'anar fad'ullaha mukhlisina lahu dina walau kariha al kafiru shine huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ko ba sa so kawai sai kun yi amma in dai ka dauka wai za a zauna lafiya su barka kai yancin addini kana wallahi ba za a taɓa haka wa addinin musulunci ba za a iya bada dama wa kowane addini a haka amma addinin musulunci ba za a taɓa yarda a bashi ba saboda akwai shaidan a baya ya riga ya alkawari ba zai taba bari su kuma su bar ku yi addini ba ko su suna so shaidan ba zai bar su ba dama kuma su ƴaƴansa ne shi yasa Allah ce ku tinkare su gaba ɗaya faqatilu awliya ash-shaytan dukkan su da su da shaidan duka tawaka ɗaya ce أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب shaytan humul khasirun وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا Allah maɗaukakin sarki ce in dai kafta a garin to su kuma ba za su zauna a garin ba wanda nuna albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe zaman sa a Makka shine ma amincin da suka samu su aka bar su inda za su gane ai da sai su bar shi saboda in yana nan to akwai aminci amma in ya fita to su kuma ba su zauna ba su ma yanzu ake cin albarkacin wani su suke cin albarkacinsa zaman da suke yi ma a wurin saboda albarkacin yana cikin su ne amma da a ce za su kore shi ya fita to la suna na shilafaka ko khalfaka illa qalila ba kana tafiya su kuma to ba za su ci gaba da zama ba shi yasa ko aka yi haka da suka kore shi su sun zauna ba zauna ba sai wanda ya yi imani ba mun karanta a bayan da ikrima yi ba gudun hijira suka rika yi su yadda musulmi suka yi gudun hijira suka koma madina haka wanda bai da addini bai bar garin shikenan haka su ma tunda suka kore shi su ma ba za su zauna ba ko su bi shi su je tsokana garin yaki a kashe su ko su je su mutu a banza amma dai ba za su ci gaba da zama su ma wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya garin ba ne wa idan basura shi lafaka illa qalila Allah ce sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina wannan sunnata din nan ko dai zama mansubun ne ala al-maf'uliyya bimana ittabi sunnata man kad arsalna ka min rusulina ko kuma ya zama mansubun ne ala nazil al-khafi ah bimana min sunnati man arsalna qablaka min rusulina sai zama abin da ake ce nazul khafid walan tajida li sunnatina tahwila Allah ce tsarin Allah ba zai taba canza shi wai don saboda mutane ba ko duk yadda kai walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ba wanda yake canza yadda Allah yake tsara abinsa zama waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa kar mu bi ra'ayin kowa sai ra'ayin abin da Allah yake so sannan ra'ayin da abin da Allah yake so ba sai mun bincika mu ga ya dace da son ranmu ko abin da ranmu baya so ba a ranmu idan mun ji baya so to shi ya kuskure mu gyara shi ya koma ya bi abin da Allah ya ce sannan ya nuna mana addinin musulunci inda za a bi ra'ayin wani da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam za a bi amma Allah ce ko shi ma ba ra'ayin ka yake bi ba ra'ayin Allah abin da yake so ne yake inna Allah yahkumu ma yurid shi Allah yana hukunta abin da yake so ne ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake so ba don haka mu ritina ga Allah mu bi shi sai mu samu sauki a duniya kuma mu samu sauki a lahira in ba muka sake wannan to babu ba jin daɗi ko babu ba samun sauki Allah ubangiji ya tsare mu ya ba mu fahimta kuma ya samu ya aiki da abin da muka fahimta abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh